radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su Ba an wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi sadu usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koma noma tare da mushtaba adam da kuma shirin lafiya sai da kula tare da hassan barka idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi sa'il usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha biyar ga watan oktoba shekara ta 2021 wanda ya daidai da takwas ga watan rabiu awal na shekara ta uku hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar goma sha biyar ga watan oktoba ranar kare makafi ta duniya wadda ake kira da ranar sanda hukumar unesco tare da babbar kungiyar makafi ta duniya ne suka gudanar da zama a cikin shekara ta 1950 inda suka cimma matsaya a kan wajibcin ɗaukar matakai na kare makafi a duniya da kuma samar da hanyoyi na sauka masu hanyoyin gudanar da al'amuran su a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli saboda larurar rashin gani ba wannan ya sa an ayyana ranar goma sha biyar ga kowane wata na oktoba na kowace shekara ta zama ranar makafi ta duniya domin tunatar da duniya akan cewa makafi suna da samuwa a cikin kowace al'umma kuma dole ne a kare su kuma ba su kulawa ta musamman a cikin rayuwar zamantakewa da kula da bukatunsu da kuma ba su damar a dama da su a dukkanin bangarori wanda za su iya bayar da gudunmawa a cikin al'umma. masu ware ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau aitullah ata'ullah ashrafi isfahani wakilan margai imamu kumaini kuma limamin masallacin juma'a a garin kirmansha da ke yammacin kasar iran ya yi shahada bayan wani hari da makiya juyin musulunci sa kai a kansa ayatollah asharifi dai ya sha ɗauri a lokuta daban-daban a hannun jami'an tsaron sarki sha kafin nasarar juyin juhali a kasar iran sannan kuma bayan nasarar juyin juhali margai imamu kumaini ya naɗa shi a matsayin wakilin sa kuma limamin masallacin juma'a na garin kirmansha amma a rana irin ta yau a daidai lokacin da yake gabatar da hudu ba sallar juma'a makiya juyin juhale suka tare da wani fan wanda ya sanadiyar yin shahadarsa da ƙarshen masu saurari ko kuma san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan oktoban shekarar ta 1991 kasar bosnia herzegovina ta shilanta cewa daga tarayyar yugoslavia kafin haka dai bosnia tana daga cikin kasashen da suka dunkule suka kafa tarayyar yugoslavia su kuma a cikin watan janairun shekara ta 1991 ta fara shirin shirin ta ficewa daga tarayyar ta yugoslavia an kuma gudanar da zaben raba gardama a cikin watan fabrairun shekara ta 1991 da sakamakon ya nuna cewa kashi 99.4 cikin 100 na dukkanin mutanen da suka kada ƙuri'unsu suna goyon bayan ficewa daga yugoslavia sai dai sabiyawan bosnia waɗanda ba su san ballewa daga ƙasar ta bosnia sun tare da yakin basasa inda suka yi wa musulmin bosnia kisan kyashi tare da taimakon shugaban yugoslavia na lokacin salvador milosevic inda su kashe dubban musulmi a kasar ta bosnia da kuma tilastawa miliyoyin gudun hijira an kawo ƙarshen yakin bayan yarjejeniyar oslo a shekara ta 1995 masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su shugaban ƙasar iran ya ce mataki na biyu a gwamnatinsa shine kyautata harkokin kasuwanci da kuma hana tsadar rayuwa a ƙasar tunisia kuma shugaban ƙasar ya ce masu adawa suna wa gwamnatin ƙasar makirci sai kuma kasar lebanon inda sojojin kasar suka kawo mutane tara dangane da kisan masu zanga-zangar lumana a jiya alhamis a birnin beirut yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa mataki na biyu a gwamnatinsa shine samar da ayyukan yi ga mutanen ƙasar da kuma kawo ƙarshen tsadar rayuwa kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaba ra'isi yana faɗar haka ji alhamis a birnin shiraz babban birnin jihar fars da ke tsakiyar ƙasar inda yake ziyarar aiki shugaban ra'isi ya bayyana cewa mataki na farko a gwamnatinsa shine yaƙi da cutar corona wanda kuma ya sami nasara bayan da aka yi wa mafi yawan mutanen ƙasar allurar rigakafin cutar corona ya zuwa yanzu shugaban ya ƙara da cewa tare da wannan a hali yanzu gwamnatinsa za ta fara tunkarar matsalar rashin aikin yi da kuma yaƙi da tsadar rayuwa ya ce lardin fas wato lardi ne na yawon bude ido da kiwon lafiya da kuma noma don haka gwamnatinsa tana da shirye-shirye kimani 100 don bunƙasa wa'annan ɓangarori a cikin lardin shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya bayyana cewa wasu masu adawa da gwamnatin ƙasar suna kulla mata makirce-makirce daga ƙasashen waje shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto shugaba kais sa'id yana faɗar haka a jiya ya kuma ƙara da cewa wasu masu adawa da gwamnati wanda kuma suke samu mafaka a ƙasashen waje suna kullawa gwamnatin ƙasar makirci shugaba sa'id bai ambaci sunan wani ba amma yana nufin tsohon shugaban ƙasar ne monsef marzuki wanda ya jagoranci ƙasar a tsakanin shekara ta 2011 zuwa 2014 wanda kuma yake gudun hijira a ƙasar faransa a halin yanzu wanda kuma har ila yau ya jagoranci wata zanga-zanga na yakin jinin gwamnatin kais sa'id a birnin paris na ƙasar faransa a ranar asabar da ta gabata marzuki ya yi kira ga gwamnatin ƙasar faransa ta yi watsi da gwamnatin ƙasar tunisia ta kais sa'id sannan ta goyi bayan tsarin demokradiyya ba juyin mulkin da shugaba kais sa'id ya yi a ƙasar tunisia ba a ranar 25 ga watan yulin da ya gabata ne da shugaban kar sa'id ya kori firayim ministan kasar sannan ya wargaza majalisar dokoki sannan ya ba wa kansa karfin iko na sauya kundin tsarin mulkin kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin kasar lebanon sun ba da sanarwar kama mutane tara daga ciki har da wani dan kasar syria dangane da kisan masu zanga-zangar lumana 'yan shi'a daga ƙungiyoyin hezbollah da kuma amal a jiya alhamis masu zanga-zanga dai suna bayyana rashin amincewarsu ga alkalin da yake bincike kan fashewar tashar jiragen ruwa na birnin beirut a shekarar da ta gabata tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta bayyana cewa firayim ministan kasar najib mikati ya kira taron majalisar ministocinsa da gaggawa a jiya don sanin matakan da zai ɗauka kan al'amarin Ani ni bangare kuma babban malamin addini a kasar ta lebanon sheikh ahmad kabalan ya aza laifin abin da ya faru a jiya alhamis kan ofishin jakadancin amurka da ke birnin beirut kafin haka dai samir jaja shugaban wata karamar jam'iyya a kasar ya yi barazanar da hankali a cikin kasar kuma yana aiki ne tare da amurkawa da ƙawayenta a yankin Sheikh Kabalan ya kara da cewa dole ne a tube mai shari'a Tare Bitar kan shari'ar fashewar hudu ga watan Agustan shekarar da ta gabata don bai da adalci sannan a hukunta shi. Mutane bakwai ne aka tabbatar da shahadarsu sannan wasu kimanin sittin suka ji rauni a jiya Alhamis din a lokacin da 'yan bindiga daga dogayen benaye suka yi wa masu zanga-zanga barin wuta a kusa da ginin kotun kolin kasar. Firayim Ministan ƙasar Iraki Mustapha Alkazimi ya gargadi wa'anda suke karya dokokin ƙasa saboda rashin amincewarsu da sakamakon zaɓen majalisar dokokin da aka gudanar a makon da ya gabata kamfanin dillancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya nakalto alkazimi yana faɗar haka a cikin majalisar ministocinsa a safiyar yau juma'a ya kuma ƙara da cewa duk wanda yake da ƙorafi kan sakamakon zaɓen yana iya gabatar da ƙorafinsa gaban kwamiti na musamman wanda aka kafa don sauraron masu ƙorafe korafe a zaben sannan ya yi kira ga waɗanda suka sami nasara a zaɓen da su yi shirin kafa sabuwar gwamnati ba tare da ɓata lokaci ba don aiki wa mutanen ƙasar a ranar lahadi goma ga wata oktoba da muke ciki ne dai aka gudanar da zaɓe na 'yan majalisar dokoki a duk faɗin ƙasar iraki wanda sakamakonsa na farko ya fito a ranar talatin da ta gabata 'yan takara da dama dai sun bayyana korafinsu dangane da sakamakon zaɓen da hukumar zaɓen ƙasar ta bayyana sannan sun yi zargin 'yan masu makudi a cikinsa Ma sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to ma sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau muna ɗauke ne da labaru mabambanta da suka shafi harkar noma a bangarori daban-daban tare da mayar da hankali akan tsadar farashin kayan abinci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. za mu faro da labarin namu ne dai daga ƙasar bolivia inda aka yi wani taho mu gama a tsakanin jami'an tsaro da manoman koko a birnin la paz kwanaki kusan hudu kenan a jere ana yin taho mu gama din a tsakanin bangarorin biyu a cikin babban birnin wannan ƙasa su dai manoman koko a ƙasar ta bolivia sun ɗauki watanni suna jayayya da saɓani a tsakaninsu dangane da shugabancin ƙungiyar da kuma batun sayar da ganyen amfanin gonar da suke nomawa a kasuwannin cikin gida da akwai masu noman koko da adadinsu ya kai dubu ɗari a cikin faɗin ƙasar ta bolivia To a can nahiyar Turai kuwa jami'an tsaro ne suka kai wani samame a cikin gonaki daban-daban a faɗin nahiyar domin dakatar da bautar da mutane fiye da 260 da masu gonaki suke yi. A wata sanarwa da hukumar 'yan sandan Turai ta fitar ta ce, an kai samaman tare da kame mutane da yawa da ake zargin cewa suna botar da masu aikatau ɗin a cikin gonakinsu an kai samaman ne dai a cikin ƙasashen bulgaria cyprus finland faransa italiya da latvia sai kuma ƙasashen netherlands da kuma spain kaman ya kuma haɗa masu fataucin mutane da masu botar da su a cikin gonaki an kama mafi yawancin mutanen da aka kama ne dai a nahiyar turai din a cikin kasar italiya to sai batun farashin kayan abinci da hauhawarsa inda aka bayyana cewa duniya tana fuskantar tashin kayan abinci da ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin shekaru goma hukumar abinci ta duniya wato fawo ta sanar da cewa a halin yanzu ana fuskantar tashin gauran zabi na farashin kayan abinci wanda ba a taɓa ganin shi ba a cikin shekaru goma da suka gabata hukumar wacce daga cikin aikinta akwai bin diddigin yadda farashin kayayyakin abinci suke tafiya a kasuwanni daban-daban na duniya ta ce an sami karuwar kudin kayan abincin da kaso 1.2 a cikin watan agusta yayin da hahawar farashin na watan satumba dinnan ya zama shine wanda ya kai koli da rabon a ga irin sa tun a cikin watan satumba na shekara ta 2011 to idan muka nufi najeriya can ma batu ne dai na wato hauhawar farashin kayan abinci inda a cikin kwanakin bayan nan ake ƙara samun tashin gauran zabi na muhimman kayayyakin abinci musamman ma dai ganin cewa a halin yanzu da mina da ta zo ƙarshe an samu tsaikon ruwan sama da hakan ya sa wasu daga cikin kayayyakin abinci ba su gama nuna ba da kuma fargabar da manoma suke da ita na cewa kada a sami wato lalacewar amfanin gona to dama dai tun a ranar ɗaya ga watan nan na oktoba shugaban kasar ta najeriya da ya gabatar da jawabi ya zargi dillalai da tsawwala farashin kayan abincin shugaba muhammadu buhari ya zargi dillalan da sayan muhimman kayan abinci da kuma rike su da hakan kan jawo tsadarsu shugaba muhammadu buhari ya kuma bayyana takaicinsa akan yadda ake samun karuwar amfanin gonar da ake nomawa sai dai duk da hakan bai sa an samu koma bayan hauhawar farashin ba a shekarar da ta gabata dai an samu karuwar farashin da kaso 98.85 cikin 100 da kuma kaso 99.9 cikin 100 to ma sauraro a nan zamu da sa'aya saboda kwarewar lokacin da muke da shi da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu madalla yanzu kuma sai shirinmu na lafiya sai da kula tare da hassan barka lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin da kan iya biyo bayan haihuwa lamarin da idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba a cewar masana sha'anin kiwon lafiya kan iya jefa mace cikin larura kai har ma da rasa rai da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. Tumarila kamar da watakila wasunku suka ce da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin da kan iya biyo bayan haihuwa lamarin da idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba a cewar masana sha'anin kiwon lafiya kan iya jefa mace cikin larura kai har ma da rasa rai kuma idan ana tuni a makon jiya muna tare ne da dr sa'idu ahmed na asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya inda ya yi mana shimfiɗa kan irin wannan matsala inda ya yi mana shimfiɗa kan wannan matsala da ma irin matsalolin da kan iya biyo bayan haihuwar to dukta tambayar mu ta farko a yau ita ce waɗanne daga cikin matsalolin da kan iya biyowa bayan haihuwa suka fi haɗari ga ya mace eh to haɗari a nan shi wasu za su ce wanda ya tafi ya tafi wanda kuma kake ganin shi yau da gobe shi yake cikin wahala shi wannan na zuban jini da muka yi magana shi katne ne da an yi kuskure na minti ɗaya maganan rayuwar uwa ya ƙare saboda haka shi wannan sai dai a ta bakin cikin an yi rashi ana kuma ta tunanin gashi gashi gashi amma matsala wacce za ta dawwama ana da ita yau da gobe da kullum har dogon lokaci kuma bai ɗauki kiran ita mai juna biyu ba a gaskiya ba matsala kamar na wannan yoyon fitsari da suke wayan gari su ga suna yi dalilin haihuwa. A cikin matsalolin da likita ya zayyana za a fahimci cewa ɗaya daga cikin matsalolin da kan biyo bayan haihuwar sun haɗa da yoyon hutsari lamarin da ke janyo wa mace kyama daga abokan zama bugu da ƙari wani sa'in har ma da mijinta turukta kowace irin kula ce irin wannan matar ya kamata ta samu da farko dai wanda ya kamata ya fara tausaya mata shine ne gidan mijinta to tun kan aje ko ina ya ba ta takarda ya sake ta ya kara auren ya rufe magana aure tsakanin ita da shi kuma ya ce lalle lalle ta tashi ta bar gidan shi saboda haka sai ta ta samu yanayin kanta to yanzu ya za ta yi wannan da dalilin shi ne ta samu wannan matsala maimakon shi da zai fara rufa mata asiri ya ya sallame ta ta koma gida nan ma ba ta san halin da za ta zauna ba tun daga zubar fitsari kamar sanyin da fitsari yake da zubar wata kuma ba haya Karshe, ke. saboda hakan aka haɗa biyun nan ga wari ga zarni duk tufafinta cikakken ibada ma baya yiwuwa sannan har ya kai maganan ayyukan gida ma ba za ta iya yi saboda kullum sai an bata ana bata ma a gaji da ita a zo kuma shi wannan larurin yana daɗa cin jikinta a ga tana karewa tana ramewa an rasa mai ke damunta ga dogon tunani tunanin su a gida ma na an fara sananta ba za ta san me aka tsara za a yi babare a ce yau an yi da ita ana biki a gidansu ba ta ba ma sani ba saboda ba a ɗauke ta cikakkiyar a mutum ba sannan maganar ina za a samu sauƙi ko magani wannan ma ba su taɓa tunanin an gaya mata cewa wannan jinya ai ba a samun magani kusan duk wanda aka san sun yi a wurare haka suke mutuwa da saboda haka karshe dai ta koma bara to wa'annan suka haɗu suka tara a kan a ga cewa eh gaskiya da yawansu za su rika cewa su da sun yi ma fatan da Allah ya sa ba su rayu ba lokacin haihuwa. Sun zo lokacin haihuwa kamar da waccan ta yi farin jini, Allah ya ɗauki ranta ta tafi ba waɗannan wahalhalu da suka je. Amma ita da ta rayu, da waɗannan wahalhalu sun zo kuma sun sha mata kai. A gaskiya a bincike da ake yi kan mata da su samu irin matsaloli na bayan haihuwa wannan ya fi su saboda shi inda sun rayu shi suka sani shi kuma mutane suke gani kuma da shi ake tsananta a cikin al'umma. Ko me ya kamata a ce an yi don kaucewa fadawa cikin irin wannan larura? Wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa kwarai akwai matakai kamar yadda bincike ya nuna misali shi dai mun yi kafa shaida da cewan goyon ciki ba larura ba ne idan ko ba larura ba ne ya ga to ta ina ne za a tafiyar da shi da farko shine misali eh, duk da mace ta samu juna biyu ya zama na cewa da zaran ba ta ga al'adanta ba kar ta yi eh, a kaddara cewa ma juna biyu ne ko ba juna ba a je asibiti a bincika a tabbatar idan juna biyu ne take za a ce in eh, juna biyu ne wata ka zane saboda haka za ta fi layin awon ciki kuma awon ciki yanzu an zo da shi da sauki wanda kusan yawa yawa mata da wuya su je awon nan fiye da hudu zuwa biyar in je ba wani matsala ce ta taso ba an tsara san da za ta ji ba yanda da za a rinka zuwa duk wata ba yanzu an zo da tsari mai kyau za ta zo ka auna ta za a ba ta shawarwari za a ba ta magunguna inda allurori da ake a mata inda eh, magana abinci a yi da kuma sauransu wannan shine ne na farko mataki na biyu shine su ah, gida lalle-lalle a taimakawa mata masu juna biyu ya zama na cewa na ɗaya duk sanda shi ke to ya ba da izini cewa ko da bayan shi bayan ya tafi ya yi tafiya baya gida kenan to ya ba da izini a tafi asibiti izini yana da mahimmanci saboda da yawa mata sukan so su bi asibitin amma tunda ba ba su izini ba za su zauna suna jiran wannan izinin wanda kuma ba a san dawo wannan zan da likitoci masu kulawa da masu masu saurare karshen shirin na yau kenan sai kuma wata haduwa idan Allah ya kai kafin nan a madadin shi bakon namu Dr. Sa'idu Ahmed kwararren likitan mata daga asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Ni Hassan barka da nasira na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Zanga da likitoci. Zanga da likitoci. Ma sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu yi ne, lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh